Ban yi zato ba kashi na tara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Zainab ta ce da mami, Karamcin da kika ambata to sai ya tuna min da ban ba ku ruwa ba, amma na saki gaba da hira. Shi ne fa hanzari domin in kawo muku, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakonka annabinka. Hakim mai saurin cewa, haka ne mai zimin gode sosai, Allah ya bar kauna. Amin diye ta amsa cikin zefa masa murmushin ƙauna Mami ta dube shi ta taɓe baki ta motsa baki kaɗan inda ta ce, ku da sani. Murmushi ya sakar mata shi mai motsa bakin ya ce, har da ke ciki ƙara taɓe baki ta tare da kai hannunta bisa dishes ɗin ta buɗe ɗaya dambun nama ne cikinsa sai kamshi ke tashi yana ɗayan kuma soyayyen naman zabbi ne ciki ta sa spoon cikin dambun nama ta soma ci a hankali tana lamshe idanu alamar ta yi mata daɗi yaya matso mutum mana ka tsaya sai kallon sirrin ka kake kamar wani ba harayan da ke dalla mata ya sa ta yi shiru ta ci gaba da watsa da dambunta a hankali gyara zama zainab da ke gefen ta tana mata hira ƙasa ƙasa domin kallon da hakim ke jifata da shi ya hana ta sikewa sam bayan ta gama sai ta miƙe ta ce ina jiran ka a mota ya gida mata kai tura baki ta yara ne ta sa dariya kaɗan ta jiyo ta ce da zainab a sha soyayya lafiya na yi nan tun da da alama na takura ku alhalin ina zaman na aka ce in zo rakiya ga sha an bige da mu. mami na na kusa zane ki fa tom ya ambata cikin wata watsa mata da kuwa Ficewa ta tunai masa dariya yayin da Zainab ta ji sun burge ta. Zuciyarta ta ji dama a ce haka yaya Amin yake fa. Amma ina shi kan bakin hali da muskilanci ya mishi katutu. Hey ya dai my angel yace ce yana hura mata iskar bakin sa a fuska. Ta suke ajiye zuciya a hankali fuskar ta dauke da murmushi ta ce ba komi da kawai kun burge ne da yadda kuke son junanku a fili tare da kulawa. Murmushi mai sauti tare da sanda topic ɗin suka soma irin na ma ma'abota begen juna. Mami tun kafin ta isa wurin mota ta soma balle button din after da ɗinta, ta cire ta dara ta ta a ta duka har gyalansa. Dama sanye take cikin Swiss kalan purple mai dauke da black flowers. Dinkin riga da skirt ne sun matse ta sosai domin hips tsinta ya fito sosai. Ga na shanun su ma masha Allah cikin rigar. Shi sa ta dora after a kai. To zafi ne ta ji a ishe ta sai kawai ta cire su. Amin da ke zaune kusa da motar Hakimi ya zuba mata na bujiya tun fitowarta daga falon bakin. bai ƙara gyara zama yana tasbihi a cikin ransa har ta ƙara sodar da shi ta jingina da motar ta bashi baya tana amsa waya ya salam ya furta a hankali jin voice ɗinta mai cike da daɗi ga ta cikin shagwaba take fita gabansa ne ya faɗi sanda ya miƙe da nufin isa wurin ta ya tsinkaye tana faɗin habibi kada ka damu na faɗa maka ni ɗin taka ce ba mai yiyin taɓa maka ne koda da wasa ne da baya koma yana jin wani ɗaci a cikin ransa tana gama wayar ya juyo tarf su ya haɗu da juna ta sakar mishi wani kallo tare da taɓe baki ta shige mota ta zauna tana mai jin haushin kallon da ta kama gaya ɗin yana mata domin ta tsani kallon ƙuralla wanda musulunci ya hane da shi oga amin kuwa jiya ya kamar ya nutse don kunya saboda shi bai taɓa fuskantar hakan ba wurin ya mace domin shi rububinsa suke yana wulakanta su amma jibi ita a sekon ta jefa shi a ta jefe shi da kallon raini haɗe da ya kamar wani bus ya ƙaraso ya buɗe kofar mota da ƙarfi ta ɗago da hanzari ta tafe shi da radaran idanunta kau da kai da sauri yana mai jin shakkanta na san san kama shi mala lafiya Za ka buɗe ni ko na ci ban biya ka ba ne ba Ta ce da shi a tsiwace daurewa ya ce kyau irin yarinya ce da za zaki ga mutane ba za ki gaida su ba sai yi musu rashin kunya ya ilahi ta furta a zuciyarta domin matuƙa ta sha mamakin jin mure samu abokin sanyi tare da daɗin saurare amma a fuskarsa babu alamun rama sai ta samu kanta da kallonsa sama da ƙasa shi ma kallonta yake sosai musamman ma kirjinta da ya kama tsam cikin rigar ankara da ta shi ma ita yake kallo kuma kirjinta sai duk kunya ya kama ta da sauri ta janyo afta da ɗinta ta sanya ta ɗago bakin bakinta ture tana hararsa siririyar dariya ya sake cike da kwalisa ya nuna ta da yatsa in kina fita a haka to tabbas za ki jefa dabban maza cikin haɗari kuma har da iri na a cikin su dan ko da istighfari ne ta ja amma da na af sai kuma ya kama bakin sa na bata rai sai abin ma ya bata dariya ta ce Allah ya shirya maza irin ka waɗanda ba su ɗauki idanuwansu daga kallon haramu. Wani birkitaccen kallo da ya watsa mata wanda sai da ta wuntsila Maxit ba shiri ta zara idanu domin gani ta kamar zai haɗiye ta da gobara fes ɗinsa. Dariya ya sa mata sosai ya nuno ta da finga ya ce, Ashe ma ke matsoraciya ce haka, amma sai tsiwa tsiya to ni Amin mace ba ta isa ta min cin fuska ba, don haka ki kiyaye kada ki ƙara gigin yi min tsiwa Tom. Tana zara idanu ta amsa, to ina ruwanka da za ka tsare ni da mayan idanunka kamar na muzuru. Hafsa ce buɗe murfin mota inda take. Aiko ita ma ta buɗe na gefenta. Da sauri ta fice da gudu tana ihu faɗi take. Na yi gamo jama'a. Hakim da suke sallama da Zainab suka fito da sauri. Ko kafin su fito ta faɗo falon da gudu ta ɗan jikin Hakim tana mai da numfashi. Na yi gamo da mutum mutumi aljani aljani. Wayyo zai kashe ni yayan. Ka taimake ni wash Allah na yau Na ga ta kaina ni jidda. Abin da take faɗi ke gidan jikinta yana rawa domin sosai fushin Amin ya ba ta tsoro. Lafiya me kika gani? Hakim yake cewa yana girgiza ta. Kaman addu'a ya yi min don Allah. Addu'a ya so mu tufa mata ta lamuwa a jikinsa. Zainab ta ɓata rai. Tana mai jin wani malolo ya tokare mata a wuya. Na ganin ma mai rungume da Hakim. Da sauri ta so soma istighfar da mu koran shedan. Assalamu alaikum. Amin ne shigo dauke da sallama. Amin wa alaikum salam. Hakim ya amsa mashi tare da yi imami daga jikinsa. Ido hudu ta da Aminu yana mata murmushi. Baya da ja tana nuna shi. Yaya hanga aljinin nan ya biyo ni kuma duka na zai yaya mu bar gidan nan cikin salama shi ya fi. To da manne gefen Hakim tana sauke numfashi. Matsoraciya ce musamman in ta ga za a duke ta. Hafsa ta Zainab ta bincike ta daga cikin Hakim ta ce amma kima dai mami wata sauna ci wallahi. Idanu waje Aminu ce ke kin ci gidan ko matar ta kike cewa sauna? Mami da fa kirji ta ce kan bala'i waye matar naka? Da zuciyar aljanin wallahi na fi karfin zamowa matar ka ehe. ta juyo tana nuna Zainab tana huci ta ce ke kuma kin ji darajar yaya ya sa ya sa ki auren yinsa amma da sai dai na wanke miki da sai na wanke miki bisa zama haukatan maruka masu azaba dan mayin ba ta daukar raini Hakim kamar ya nutse dan tsaban kunya da mami ta bashi auren sai kawai ji hannunta a fusace sa ta a cikin mota ya kulle sannan ya koma wurin su Zainab ita kam sai tsaki take ja tana hararan kofar falon kamar idan ta zai faɗo kasa dan kalmar Sauna saunaye mugun bata haushi ya kai har da yayan ma ta furta a hankali Kwanta da kujera baya ta tare da kwanciya ta limshe idanunta. Hannunta na dama da dafa da goshinta ta soma sauke numfashi sannu sannu kamar mai bacci. Mutsun buɗe kofar sa ta buɗe idanunta wanda suka yi ja sakamakon barcin da ya so ma ɗaukanta. Kallon agogon motar ta bata da tana mai fuskantar shi ta ce sai yanzu ko gama gulmar tawa kenan banza ya mata ya soma raba su domin wata ran wata rana halin mami tsoro ma yake bashi. In ta yin ladabi ta fi kowa iyawa in ko 'yar rashin ya suka motsa ko ma take kamar wacce ba ta zama a islamiyya ba. ta ja siririn tsaki tare da cewa kusan 40 minutes ana zaune ko me kuke kulla oho muku ni dai an yi magana ta da yawa banya sai dai sauri ta kama bakinta tana zara idanun ganin wani kallo da hakim yaje yace jifanta da shi kamar zai shaƙe ta mamina kin baci sosai da rashin kunya ko kin maida ni abokin wasan ki ko a aya ni ba rashin kunya nake yi ba to iskanci nake damin ki kenan nan ma tai saurin cewa a'a girgiza kai yana hararanta ba tare da ya kuma cewa komai ba sai da suka fita Hagit sannan ta ɗago ledar. Suka yi Zainab shopping ta ce, Ka manta da wannan yaya. Ba ta da ya kalle ta ba ya tsaya. Don Zainab ya kira ce, mai zi please fito gate ki amsa saƙonki. Cikin ƙanƙanin lokaci ta iso inda suke, yana ganin iso ta buɗe mata ƙofa Ta da ɗaukar ledar. Miƙa mata yana cewa, Ki haƙuri sam na manta da shi ne. Ba komi da na gode Allah ya ƙara buɗe. Amin mai. Ta matso ta kama hannun Maimi tana murmushi ta ce, Ki gaida min da Umma tare da su dada, har da su Imranat duk ina gaida su. za su ji sirrin yaya a ki min afuwa ihu da nemi miki ɗazun ba komai mami ya wuce aure na nima ki yafe min kiran ki da ne da sunan da bai dace ba aha share kawai na gode you are welcome bye cikin murmushi suka rabu hakan ya faranta wa hakim rai matuƙa yana driving yana kallon fuskar ta wacce ta haɗe gidan sama da ƙasa tana latsawa wayar ta kai banza da shi Ka mai da hankalinka a bisa titi dai kada ka watsar da mu a banza hannu ya sa ya kai ya make mata baki ta zabura tana lile bakinta yaya me na yi maka kuma bai tanka bai ci gaba da tukinsa ita ma sai ta rufe waya tare da cusa kanta tsakanin cinyoyinta ta takure wuri ɗaya kalanta ya saki murmushi yana sa sajensa sai kuma ya kai hannunsa ya kwashi kanta da ƙarfi ta saki ƙara ta ɗago tana kallon sa fuskar ta cike da hawaye harara ya dalla mata ya juya yana kallon gabansa kana ya soma magana mami na ki daina ki daina ba da ni a gaban mutane kuma ki rage tsiwa da sauran fushi domin ba hali mai kyawu bane ba haka shiru ta masa tana matsan kwallon ya ci gaba amin da yake kira da aljani har zainab ne kuma ya ce yana son ki da aure na amince mishi domin na yaba da hankalin sosai don haka ki shirya tarbarsa a kowane lokaci tura baki ta ya matsa fuska ta ce wallahi ni bana son shi don ina da masoyi na munir shi ne wa alƙawarin aure don haka sai ka san nayi da shi a zuciya ce waye kuma munir classmate ina ne amma ya ɗan girme ne da kamar tuyi ya saka ya ja kina hauka ne zaki bada zaki bata lokacin ki akan abin da ba ki samu ba dan kin kwana da sanni ne mai zaba miki abokin rayuwa amma kika gaban kanki dan kin raina ni ko kawai da fuska ta ta ce ta ki cewa komai duk da ba wani so take mamurar ba sai ta ji ta sai ta ji gara ta aure shi da ta auri wannan amin din mai shegen zuciya kamar kuturu to ki maza ki dakatar da shi in har kina son kanki da arziki in kuma ba kya so to ki gayyato shi zuwa gida ki sha kallon yadda zamu kwashe da ke to ni dai ba son wani amin ta ce a kufle Na gama magana mamina, ba ki da miji insha Allah sai shi don haka ki ba shi haɗin kai yadda za ku fahimci juna. Shi ne zai fi miki alkhairi kawai. Hmm. hmm me mara kunya? Ba komai, ta amsa tare da kawai tana kawai da kanta tana duban gefen titi. Shiru ne ya bakunce su na wani lokaci sannan mai ce. Fati ta zo min da zancen in ba mijin da ne mata wai aure suke so ita da mara kunya ta Sadi. To ki ce musu su shirya tarban mazajensu domin su ma zaɓi za su aura ba zaɓin su ba kamar yadda ke ma ya zama ya zama miki dole ki so zaɓi na ko juya ba ta yi ba balle saran za ta tanka mishi suna isa gida ta buɗe kofar ta fice da sauri bayan ta da kallo yana rantsa idanu ya buɗe sai kuma ya saki murmushi ya furta mami na rigima sam abdulhakim baya iya hukunta ki leda da ta siya yaf sanda suka yi ma zainab ya ɗauka ya bi bayan ta da shi babu kowa a cikin falon sai da ɗakin ta kai tsaye tana tsaye tana ta kicin fidda riganta ya da kofar ya shigo tare da sallama da sauri ta duka tare da mai da riga ta kafe shi da idanu kallo ɗaya mata ya kawo da fuska ganin cinyoyinta a waje saboda ta tuɓe suka ɗan jikinta ta ɗaura gyalan ƙarami leda ya jefa mata yana cewa ga kayan ki na da kin mai da ni ɗan da koko kayan tafi da kallon da suka watse a ƙasa shi ma kayan yake kallo baki buɗe da sauri ta soma tattara su kallon da yake mata da yasa ta yi watsi da kayan ta kwasa a guje ta faɗa toilet dariya ya sa kawai yana girgiza kai wani Mura mai kyau ya ɗauki hankalinsa cikin kayan. Ya kai hannu ya ɗauka yana kallo. Ya kama baki cike da mamakin girmansa sai kuma ya ɗuƙam ya tattara su ya maida cikin ledar ya fice. Da dare bayan sun gama dina suna hira da Abba akan wani kaya da zai je duba masa ya gani ko suna da inganci a garin Kano. Umma ta iso ɗauke da fruit juice mai sanyi ta zuba musu a cups tare da samun wuri ta zauna suka ci gaba da hiran tare da ita. Ina mama na ta shiga ne Abba ya ce da Hakim. Tana fat ɗin dada Umma ta ba shi amsa. Oke Hakim kira min ita, ya amsa tare da miƙewa ya fice. Abba yana gyara zama ce, Umma Hakim, Yunus ya zo min da zancen wani yana son auren mamana. Ni kuma na ce da shi ya jira in ji na bakinta. In ta amince to layi alhamdu, in kuma ta ce a'a to sai ya haƙuri ya ɗau dangana. Cikin mamaki Umma ta ce, shi Yunus ɗin dan ba shi da kunya ya iya kallon idanunka ya ce wai mami yake so? Eh Umma Hakim, ni ma na sha mamaki rashin ta idon shi amma da na fahimci kamar ya nutsu fiye da da. Sai na ce saurare ni tukunna in ji ta bakinta. ai ko dai ko da ta amince ni ba zan yarda ba don haka tun wuri ka ce ka ce masa ma ba ta yi da shi kawai a'a ma abu komai a sanin domin baki san abin da Allah ya boye a cikin lamarin ba to Allah ya sa ta ki amincewa an bai kama baki cikin dubanta ta haɗe rai sai abin ya bashi dariya ya ce wani wani kala addu'a ce haka umma hakim ta neman tsari daga makiya irin su Yunus da uwarsa mana to Allah ya shiga gaba da tsare mu amin ko da hakim suka shigo gidan shi da mami kiri-kiri umma ta hana abba maganar saboda ta san mamin ba za ta amince ba amma ya dariya ya ce to mama na umma ki ta hana na faɗa miki saƙon kamar da ci tana duba umma ta ce don Allah dai umma ki bar shi ya faɗa mana ki bar shi ya faɗa min mana a kwafila umma ta ce to war yan naci Yunus ne ya zo da abban ki zancen wani yana son auren ki shine yake son jin ra'ayinki akai ni kuma na ce ba zai yiwu ba ko da kuwa kina son sa wani irin zabura ce ta koma bayan hakim tana cewa Allah ya tsare ni da taɓewa ba na son sa ban san mai son sa ma sai kuma ta dawo gaban hakim ta ce na amince da zaɓin ka yaya ina son shi sosai ka ji yaya gida kai ya tare da sakar mata murmushi kuma da abba kallon suke suna murmushi su ma dan sun tabbatar cewa zaɓin abdulhakim ɗin na gare ne abba ya ce mama na ba kunya ke faɗar baki son ɗana sai bare kankamewa ta jikin hakim tana ɓoye fuskarta sai kuma ta sake shi ta kulle idanunta da hannayenta ta kwasa da gudu ta haye sama tana dariya su abban tare da hakim suka saka suka raka ta da murmushi Hira suke ita da Hakim a cikin gadin a wani yammaci, sai ya dube ta yana dariya. Ita ma dariyar ta sa tare da cewa, "Yaya, ya dai kake ta yin dariya tun ɗazun?" "Wani abu nake tunowa." "Me shi?" Sai da ya nemi mata ido ɗaya sannan ce, "Ga nan kin sanya a jikinki." Da idanu ta bi jikinta da kallo, amma bata gano abin ba. Ya ƙara sa dariya cikin da tsokana ce, Sannan na ga girmansa, mamaki ne kama ni. Na ganin ta yaya zai miki, amma sai na ganki da shi yau sanye, kuma ya miki ɗarab." "Waya shi abin manya ne ni ne dai ban lura ba ya ƙarasa zancen cikin kama haɓa tare da tuntsirewa da dariya bata da ta ce wai me kake magana a kai ne kai tsaye ba ta amsa bura ɗin da kika siyo ran nan kamar sun fi ƙarfin bob idan ta zaro ta ce yaya yaushe ka ka koma mara kunya ne ko zainab ce ta lalata ka daga haɗuwar ku ba ruwan maizi, ni dai gaskiya na faɗi don abin na ga ba wasu man kai yaya ka ji tsoron Allah kamar kallon haramun tom ta katse shi cikin tura baki tare da kau da kanta gefe dan shi zancen ma ya bata dariya ta bashi sosai ita kuma ta miƙe cike da jin kunya tare da takaici ta bar mashi wurin jingina bayan sai bisa kujerar da ke zaune na cigaba da dariya domin sosai yake cike da mamaki yadda waɗannan manyan buraɗin suka ɗauki dukiyar fulanin mami to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba